to alhamdulillah kamar yadda muka yi majunanmu alkawalin haɗuwa wannan rana ta asabar sha uku ga watan shidda wanda ya daidai da wato shekara ta dubu biyu da ashirin insha Allah za mu so makaratu wannan littafi mai suna sahihul adabul islamiyya wato ingantattun ladubba na musulunci ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga wannan karatu insha Allah muna roƙon Allah ya shige muna gaba mala ya ce muqaddimatun wato muqaddima wato gabatarwar littafi sai ya ce alhamdulillahi allazi ja'ala rasulahu qudwatun liman yuridu an yasila ila mardatillahi ta'ala فقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Allah mala yace alhamdulillah godiya ta tabbatar ma Allah allazi ja'ala rasulahu wanda ya sanya manzonai allazi ja'ala rasulahu wanda ya sanya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama ƙudwatun abin koyi liman yuridu ga wanda ke son an ya sila ila mardatin lahi ta'ala ya sadu zuwa ga samun yarda Allah maɗaukakin sarki. Faƙala bihanahu, Allah maɗaukakin sarki ya ce, Laƙada kana lakun fi lahi uswatun hasana, haƙiƙa koyi kyakkyawa ya tabbata a gare ku game da sha'anin annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi liman ka kana yarjullah wal al akhir ga wanda ke ƙaunar haduwa da Allah da kuma wata samun gidan lahira wato aljanna wa zakara Allah kasira kuma ya ambaci Allah subhanahu wata'ala da yawa wassalatu wassalamu ala man ja'alahu Allah imaman lil muttaqin yace wassalatu salati wassalamu da aminci su tabbata alaman ja'alahu Allah ga wannan da Allah ya sanya shi imaman lil muttaqin ya zama jagora ga masu tsoron Allah wa qudwatun kuma ya zama imaman lil muttaqin wa qudwatun lil mu'minin kuma ya zama abun koyi ga mu'minai wa wahabahu al al karim kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya masa baiwa da kyautar wato ɗabi'u masu kyawu ɗabi'u kyawawa faƙala subhanahu Allah subhanahu wata'ala yace wa innaka la'ala khulqin azim lalle kai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alayka wa sallam kana akan dabi'u masu girma kyawawan dabi'u malai ce wa ba'd bayan haka fa inna shaba idza arada an yabda fi tariqil istiqamati bi sidqin wa ikhlasin bada'a yas'alu ahlal ilm yace fa inna shaba lalle saurayi ko matashi tun da ya kawo kalmar shab to ko da bai kawo kalmar shabatu ba to kalmar shaba ta wakilci shabatu don da zara ana magana aka kawo lamirin namiji to ko ba a kawo mace ba lamirin namiji ya wakilci lamirin mace ta galiban saboda rinjayar da maza akan mata yace ce fa inna shaba lalle matashi namiji ko matashiya mace iza arada an yabda fi tariqil istiqama idan yana son ya fara samun damar shiga hanya miƙaƙƙiyar hanya hanya samun tsira bisidikin wa ikhlasin kuma mutum zai shiga hanyar samun tsira ne bisidikin da gaskiya wa ikhlasin da tsalkake niyya to bada a yasalu ahlal ilm zai fara ne yana tambayar ma'abuta ilimi zai fara tambayar su anil ibadati dangane da ibadodi ya ce wai kaifa kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tawadda shin yaya annabi muhammadu ida da amincin Allah su tabbata a gare shi yake alwala kaifa kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusalli zai tambayi shin yaya manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake sallah kaifa kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yasum yaya annabi Muhammad ira da aminta Allah su tabbata a gare shi yake azumi fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yahud yaya annabi Muhammad ira da aminta Allah su tabbata a gare shi yake aikin haji fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqumul layl zai tambayi shin yaya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yin qiyamul layli fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul qur'an zai tambaya ya annabi sallallahu alaihi wasallama yake karatun qur'ani duk wani matashi ko matashiya in yana son ya samu hanya ta istiqama hanya ka zama mutum mai biyar gaskiya mai son gaskiya indai kana son ka zama mutumin kirki mutum mai nagarta kuma da gaskiya ka kai kuma da ikhlasin niyya to in ka tashi waɗanga tambayoyi dole ka nemi a baka amsa su a wurin al'umma dangane da abin da ya shahi ibada malace wa haka za fi jami'il ibadati haka abin zai ta tahiya ga dukkanin ibadodin mutum sai ya tambaya ba zuwa zai kawai ya rungumi wata nau'in ibada ba sai ta tayi ta ya sai ya dawo yana cewa yaya zai kaza duk wanda adda wannan tunani in dai matashi ne haka ya kamata ya zama to don mi mala ce bihi saboda yana son yayi koyi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa yata'assa bi fi'lihi kuma yana son yayi koyi da aikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama fa yaf'ala sunana ya aikata sunnoni wa yabta'ida 'anil bid'i ya nisanci bida'a fa da fi dunya wal akhirati ya samu arziki ya azurta duniyar lahira waɗannan tambayoyin su zai yi bayan ya ƙara waɗannan tambayoyin sun ma yas'alu anil mu'amalat sai ya dawo kuma yana yin tambaya dangane da abin da ya shahi mu'amalat fa yas'alu kaifa kana rasulullah sallallahu alaihi ya yabi wa yastari yaya annabi sallallahu alaihi wasallama yake sayan abu in zai sayi kuma yaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake sai da abu in zai sai da abu har da shi akwai bukata a matsayinka na mai son gaskiya sai zan kana kulawa don ka yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yuqridu yaya annabi sallallahu alaihi wasallama yake neman a bashi aro sannan wa ya katar da kuma yaya yake ba da aro ya in zai ba da aro in zai nemi a aramai yaya yake neman a yi mashi aramai abu sannan kuma in shi zai ba da aro yaya yake ba da aro za ka yi tambaya tunda mu'amala ce ba da aro saye da sayarwa mu'amala ce fa iza fa'ala idan mutum ya aikata auƙala fissa sahulati haka ne eh, fama za fa'ala mi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata auƙala ko ko me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fil hawalati dangane da abin da ya shahi hawala kun san hawala abin da ya shahi ɗaukar nauyin biyan bashin wani kamar yanzu wani ana biyan misali malama hadiza ko malama balkisu ko malama hindatu ana biyar ka bashi kana son kame da bashin hannunka yaya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan mu'amalar ta hawala wal kafala da abin da ya ce kafala yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mu'amala ta kafala wal muzara'ati yaya manzon Allah ya yi mu'amala ta muzara'a wal musabiqatu yaya manzon Allah ya yi mu'amala ta musabiqa abin da ba ga musabaqa wata qur'ani ba mu'amala ta tsirereniya da wasu abubuwa na mu'amalar musabaka wal ijarati yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala dangane da abin da ya shafi ijara an gane wal ariya yaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da abin da ya shafi alaka ta ba da aro wal waqaf yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala game da waqafi eh wal hibatu yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala ta abin da ya shafi ba da kyauta wal zauji yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala ta aure wa talaqu yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'amala ta saki wal iddatu yaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yayin mu'amala ta idda wan nafaqatu yaya annabi sallallahu alaihi wasallama yayin mu'amala ta abin da ya shahi su yadda iyalinsa wa nahawa zalika da kowane hau ne wan nafaqatu wa nahawa zalika da abin da ya kama da wannan duka yana yin wannan ne fa ya qatadi bihi fil mu'amalati dan yana son yayi koyi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin mu'amalarsa bayan ya ƙara wannan summa yas'alu anil akhlaqi sai ya dawo yana tambaya dangane da ɗabi'un annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yayi tambaya yace kaifa kanat akhlaquhu ma'azaujatihi yaya ɗabi'u ne sun ka kasance abin da ya shahi alaƙa sai da iyali ne mata ne wa abana'ihi yaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake alaka da ƴaƴansa wa jiranihi yaya yake mu'amala da makwabta ne wa kaifa kana ya'muru bi mu'amalatil walidaini yaya yake yin umarni a yi mu'amala da iyaye guda biyu wal arham ya yake yin umarni a yi mu'amala da ƴan uwa wana haka ne wal arhami wa nahwi zalika da abin da ya kama da wannan liyaqtadi bihi fi ahlaqihi domin yayi koyi da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi a cikin mu'amalarsa bayan ya ƙara wannan summa yas'alu anil adati sai ya dawo kuma yana yin tambaya dangane da al'adodin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa yaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cin abinci wa ya sharabu yaya yake shan abin sha waya namu yaya yake yin bacci waya libasu yaya yake sa sutura wa yamshi yaya yake tahiya wa jalisu yaya yake zama wa ya takallamu yaya yake magana wa safiru. yaya yake yin tafiye tafiyansa wa kabu. yaya yake hawan dabbar hawa wa nahau zalika da abin da ya kama da wannan duka don mi li dibihi bihi fi adatihi don ya yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin al'adarsa fa izakta da rajulu bin nabi sallallahu alaihi wa sallam fi zalika kullu idan mutum yayi mu'amala idan mutum yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam fi zalika a cikin waɗanda abubuwa kullu dukkanin su kana mustaqiman to ya zama mutum daidaitaccen mutum mustalziman wato mutum kamalallen mutum natsaccen mutum sa'irin ala tsariƙi rasulullah sallallahu alaihi ya kasance mai tafiya ne akan tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam salika sabilar huda kuma ya zama mai ƙoƙarin shiga hanyar samun shari'a sa'iyan ilal janna mai ƙoƙarin aiki don ya samu shiga aljanna faqad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi haƙiƙa annabi muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce man ni? da halar jannata wa man asani faqad aba duk wanda ya mini da'a to ya shiga aljanna wanda ko ya saba mini faqad aba ya ke shiga aljanna wa min ajali zalika katabtu hadha kitaba. malace to dalilin waɗanda matsaloli ne na rubuta wannan littafi suna ne sahihul adabi al-islamiyyati eh ingantattun ladubba wato a musulunci ingantattun ladubba a musulunci waje altuhu muktasara kuma shi wanga littafi ban yi shi da yawa ba don duka page ne bai wuce ɗari hudu da goma sha wani abu ba don haka na yi shi takaitaccen littafi kun san dalilin da yasa ni shi takaitaccen littafi liyas liyaskula hibzuhu saboda ta wanga littafi yi sauƙi liman da an ya biya bin nabiyyi ga wanda ka son yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fi ibadatihi a cikin ibadodi ne wa mu'amalatihi da mu'amaloli ne wa akhlaqihi da ɗabi'u ne wa adabihi da ladubba ne wa ansaf ina yin nasiha bi hadar kitabi dangane da wanga littahi kullu shabin kullu shabin duk wani matashi ko matashi matashiya mace yuridu an yabda a fi tariqil istiqama in dai yana son ya samu shiga hanyar samun daidai hanyar samun tsira hanyar samun kubuta wato al'irta al'iltiza mai lazamci hanyar gaskiya don Allah shi kokari ta ga gaya mallake shi kuma shi karanta shi sannan wa'an sahu ina yin nasiha bi hazal kitab dangane da wannan littafi kulla abin duk wani uba yuridu an yurabbi waladahu wanda ke son ya tarbiyyanci ɗanai ala ta'ati lahi bisa ga da'ar Allah yayi ƙoƙarin mallakar wanga littahi liyakuna waladan salihan don ɗaya ya samu ɗana ya zama ɗana gari kun san wahida abdulsalam bali ya rubuta wani littafi mai suna at ila waladan salihi littafin bai da yawa shi ma ya kamata zuwa gaba mu samu makarance shi an gane ce kuma wa'an sau bi hazal kitab ina yin nasiha dangane da wannan littafi ga kullum musulmin duk wani musulmi yuridu an ya katadiya bi habibihi wanda ke son yayi koyi da masoyi ne wato rasulullahi sallallahu alaihi wasallama don Allah ya kokari wanga littafi ya mallake shi sai mala yace iktirahati abubuwan da ya kamata a nema abubuwan da ya kamata a ce an samu su ne waɗanda ake bukata a samar da su in har babu su to ga su kamar haka wa aka tarihu alal na ala dawrat hafizul qur'anil karim ana nema ga duk waɗanda a tsaye a kan tsara abin da ya shahi makarantun ne na haddar alƙur'ani to an ya ji alu maddatar su sanya wata madda kun gane su sanya wata madda wadda take da alaƙa da sahihul adabul islamiyya kuma maddatun asasiyatan su sanya maddan nan wadda za su kawata a abana'ul islam saboda 'ya'yan musulunci su tashi alal iqtida'i bi nabiyihin wajen koyi da annabin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fi ibadatihim a cikin ibadodin su wa mu'amalatihim da mu'amalolin su wa akhlaqihim da ɗabi'un su wa jami'u umurihim da dukkanin al'amuran su don Allah malam kira ya kai duk makarantun nan har da alqur'ani su yi kokari cikin maddodi da suke ɗauka irin su kyau. sira to ya zama na cikin wato madda da suka ɗauka wanga littafi ya zama yana cikin tsarin salafus inda ake sa makarantun nan har da alkur'ani wa aka tarihu alal qa'imi alama ahad alama ahad kuma ana nema ga wayanda a tsaye akan makarantun nan islamiyoyi an ce ma'ahad irin makarantun nan da ake samar da su irin islamiyoyi da markas da sauransu to su yi kokari wajen idadid du'ati wato shirya masu da'awa an yaji aluma datan su ma su sanya wata madda da take da alaka da wannan littahi madatan asasiyya madda wadda za su kawata li yakuna da'iyatu qudwatan linnasi saboda masu kiran su kasance masu koyi bi qaulihi da maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa fi'lihi da kuma aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aka wa alal qa'imina ala kulliyat shari'a kuma ana nema ga waɗanda suke tsaye wajen abin da ya shafi kulliyoyi na shari'a kun gane ko da kulliyat usuluddin da kulliyatu tarbiyya da kulliyatu ta'limul asasi da kulliyatu ulumul ijtima'iyya da kulliyatu muallimi rawdatul adfal makarantun ne kulliyoyi da ake tarbiyyar ƙananan yara su ma su yi ƙoƙari su sa wata madda wadda take da alaka da wannan littafi an yi ja'alu madatan al sahihu al-islamiyya. madatan ra'isiyya madda wadda za su kawata game da hazihil kalimatu waɗanga kalmomi likai yakuna al muslihuna saboda masu gyara cikinsu su samu an gane wal murabbuna masu tarbiyya su samu wal haka ne wal muwajjihuna da masu fuskantarwa su samu alaƙadarin kadarin kabirin bisa ga wani gwargwado mai girma mina ta'adibi na abin da ya shahi ladabtarwa da adabin nabi sallallahu alaihi ko ladabtuwa da ladubban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aka tarihu ala a'immatul masajid kuma ana nema ga shugabannin masallatai su ma an ya qara'u sahihul adab islamiyya su dinga karanta wannan littafi na sai wa adabul islamiyya alal musallina akan masu sallah masallatai nan liyata haka ne liyata awwadal muslimu domin musulmi su saba ala ta'addubi bi adabul islamiyya da ladabtuwa da ladubban musulunci fi hayatihi al-ilmiyya a cikin rayuwarsu wato ta ilimi sannan wa aka tare wa alal hudubba ana nema daga malamai limammai masu huduba wal muhadirina da malamai masu karantarwa suna yin mahadarori lakcoci su ma su yi kokari an yi ji alo sahihul adab islamiyya su yi kokarin samar da irin wannan ingantattun ladubba na musulunci fi silsilatin min al na daga cikin tsare-tsaren su wal muhadarat da muhadarorin au an ne ni a gaba aw an yattaqu minhu ba'd al-adab haka ne eh yantaqu minhu ba'd al-adab ko su dan tsintsinci wasu sace daga cikin ladubba muhimmai fayalquha su dinga jewa su fi hudabin wato mustaqilla a cikin su masu cin gashin kansu idan dai cikin a nan a rubuta hudu ba tana da alaka gwargwadon abin da ke cikin wannan littafin a dinga ta ga masallata li'anna al'adab al-islamiyya domin ladubba na musulunci wasilatun wata hanya ce min wasa'il tarbiyya na daga cikin hanyoyin da ake samar da tarbiyya azzatiya wato tarbiyya karankanta kanta wa rabtul shari'a da ƙara kulla alaƙa mutane da shari'a bil hayatil amaliya da abin da ya shahi rayuwa ta aiki wal khulasatu takaitaccen bayani anna hadhal kitab shi wannan littafi huwa huddatu amaliya shine huddatul amaliya me zamu ce huddatul amaliya zamu ce amaliya kamar a ce tsarin aiki ba makaranta akwai abin nan me ce masa lesson plan da aka yi ba to ya zamana an sa wanga littafi cikin tsarin kudatul amal cikin tsarin aikace-aikace na tsarin salabus na makarantun ne ya zama ana karantar da wannan liman yuridu an ya tarassama wato menene huda hairan ga duk wanda ke son ya kafa wato tako na alkhairi albariya hairul bariya na kiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa aka tarihu ala man ya kamata a samar ga duk wanda ya samu iko an yi rashiha ya yi sharhi game da wanga littahi da Allah fal ya fa'al shi kokarta littahin ga Allah a samu wanda zai zauna shi mashi sharhi wa aka wa alaman ya kuma ana neman ga duk wanda ya samu iko an ya tarjamahu ya tarjama wannan littahin ila lughatil ukhra zuwa ga wani yare na daban liyan tafi abiyi ghayran natiqina bil arabiyya domin waɗanda ba su iya magana da larabci su samu damar da za su karanta shi da Allah fa'al malaki da Allah su yi su aikata wa as'alullah al-aliyyul azim ina roƙon Allah madaukaki mai girma alhayyu alqayyum alhayyu rayayya alqayyum madawami allazi yaqulu li in kun fayakun wanda ke wanda ke ce ma abu ya kasance ya kasance an yaj'ala hadha kitaba ya sanya wannan littafi ya zama nafi'an mufidan wato amfani mai fa'idantarwa wa muƙarriban linnas wa haka ne wa muƙarriban linnas ila rabbihim littafin da zai ƙara kusanta mutane zuwa ga ubangijinsu wa hadiyan lahum ila sunnati nabiyihim wanda zai shiryar da su zuwa ga tafarkin sunna annabinsu wa an ja'alahu kuma ina roƙon Allah ya sanya wannan littafi yi khalisan an rubuta shi kawai don neman yarda Allah shi kadai wa an yaghfira li jami'ahu ina roƙon Allah duk wanda ya tattara littafin ga ya haɗa shi wuri ɗaya Allah shi masa gafara wa kare ahu da wanda ya karanta littafin ga wa sharahu da duk wanda ya masa sharhi wa mutarajjamahu da wanda ya kokari ya yi mishi tarjama duka ina musu addu'a Allah ya gafarta musu wa katabahu al-faqiru ila afaw rabbi wanda ya rubuta wanga littafi wani mabukaci ne zuwa ga samun rangwamen ubangijinsa ana ce masa wahidi bin abdussalam bali wato shine ya rubuta wannan littafi a takaitan takaitawan muqaddima kenan da ka yanzu kai tsaye insha Allah za mu shiga karatun littafi sai malai ce adabul istiqaz ladubban hulkawa daga bacci a cikin waɗannan ladubban hulkawa daga bacci za a yi magana ne dangane da abubuwa guda hudu za a tattauna ne game da mi abubuwa guda hudu ɗaya za a yi magana dangane da zikirullahi indal istiqaz zikirin Allah wanda aka yi lokacin da mutum ya farka daga bacci na biyu wato fakku aqad shaitan yanda za a walwale za a kwance ƙulle-ƙullen shaiɗan da yake ba shi ɗan yana yin ƙulli guda uku ba in mutum zai ba bacci to yanda za a yi waɗannan kullin guda uku da shaiɗan ke yi mutum abin da zai iya warka daga bacci sai ƙullin su banyi sannan na uku shine a tasawuku yin asawaki na hudu shine zuwa ahlihi yanda mutum zai farkar da iyali ne li qiyamil layli domin su ma tashi su yi ƙiyamin laili. na farko la yace shine adabul istiqaz wato ladubban kwalkawa daga barci zakaran zikirin lahi inda istiqaz na farko shine zikirin Allah lokacin da mutum ya falka daga barci. Imamul Buhari ya ruwaito hadisi daga Huzaifa Allah ya ƙara masa yadda yace kanan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza akhadha madaja'ahu min al layli manzo Allah sallallahu alaihi wa ya kasance yayin da duk ya rike wurin kwanciyarsa a cikin da daddare in zai bacci to ga abin da ya kai wada'a yadahu yana aza hannunsa ta ta karkashin wato kuncinsa sun mai kulu sannan kuncinsa na dama sannan yace ce Allahumma bismika amutu wa ahya sai karanta wannan addu'a ya Allah da sunanka nake mutuwa kuma da sunanka nake rayuwa wa idza kaza qala in ya walka sai ce alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur godiya ta tabbatar ma Allah wanda ya rayar da mu bayan ya kashe mu kuma wa ilayhi nushur tayar da mutane gare shi yake fa fi sahihaini ya tabbata a cikin Buhari da Muslim an Abi Huraira anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce ya aqidu shaytanu shaydan yana yin kulli ala qafiyatil asa ahadukum akan kan dayan ku idza huwa nama yayin da ya bacci salasa uqudin kulli uku zai ya daribu kulla uqudatin zai bigi kowane kulli in mutum ya kwanta bacci shi shaydan sai ya ce alaika lailun dawilun sai ya ce to na umarce ka ka kwanta ka share baccinka dare tsawo gare shi mun gane ku alaika lailun dawilun na umarce ka dare yana da tsawo farkut ikwancin eh, haka sha kwananka da yayi waɗannan kullin sai bige su sai to duk kan motsa da niyyar barka ta kai wata ibada sai ce kai tsaya dare ka ce kai su bayan ta kusa ta ce ina su bayan ta kusa yau ka kwanta alaika lailun dawilun farkut eh, ka dare na da tsawo ikwananka eh, fa ina sai kaza in Allah ya sa mutum ya warka fa zakaran laha da ya warka sai ya ambaci Allah to in hallat tun sai wannan kullin hikwanci kana warka daga bacci Allah ya a kai wani zikiri daga cikin zikirori shikenan sai wannan kulli guda sai ya kwanci ko ne zikiri kai amma da za ka yi wanga zikirin na la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ko wala haula wala quwwata illa billah rabbi ghfirli to yayi in kuma baka samu kai ba duk wanda kai dai inda kai zikiri da ka halkan nan to wannan kulli guda zai banye saura kulli nawa saura kulli biyu fa in tawadda idan mutum yayi alwala in hallat uqdatun sai kulli guda shi ko hikwance fa in salla idan mutum yayi sallah ya samu yayi raka'a biyu in hallat uku da tun sai kulli guda da ya rage shi sai kwanci shi yasa zaka ga idan mutum ya walka daga bacci sai ji kai ne yana ciyo ciki ne yana ciyo menene menene nashi yana ciyo amma kuma da yayi arwalla sai ji abubuwan sun rage in yayi sallah da ya fara sallah kuma da da sai shi dai ce to sai an jima ni dai kai karhi na fa asbaha nashidan idan Allah ya taimaki mutum ya ta cikin dare ya yi kiyamun laili to fa asbaha nashidan sai ya waye gari yana cikin fara'a da jin daɗi an gane ko sai ya waye gari nashidan yana cikin jin daɗi tsayiban nafsi cikin jin daɗin rayuwa wa'illa amma in bai yi haka ba ya share bacci sai da gari ya waye ya ta ko da ya tashi ana kiran sallar subahin ko an tada sallar subahin ya yi masallaci ya je sallar subahin to asbaha khabisan Nasi zai waye gari cikin bacin rai bayan ga bacin rai kuma kasalan sannan waye gari cikin kasala da damuwa haka zai yi ni hayinin na ya kare cikin wannan damuwa ɗin. fafisa yi hayini ya tabbata cikin buhari da muslim an huzaifa ta radiyallahu anhu kala. daga huzaifa ta Allah ya kara masa yadda yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance iza qama min al-layli in manzon Allah ya walka daga bacci ya shusufahu bisiwaki yana wanke baki ne da asawaki shi yasa an ce ladabi na uku in ka walka daga bacci ka wanke bakinka da asawaki shi ma yana da nashi fa'ida ka yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan ba ta hudu iqazu wato ahlihi liqiyamil layli sai mutum ya farkar da iyali ne domin su ya kiyamun laili in mace ta tashi ta tayar da mijinta ya kiyamun laili in miji ne ya tashi ya tayar da su ta kiyamun laili in ka tashi ka tayar da 'ya'yanka su ma su tashi su samu wani abu cikin dare su ɗiba rawa abu dawud da sanadin hasan imamu abu dawud ya ta hadisi da isnadi Hassan, an abi hurairah ta qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce rahimallahu rajulan Allah shi rahama ga mutumin da da namiji ne shi ko maskana rahimallahu dai rajulan Allah shi rahama zuwa ga namijin da kama min al-laili na dawo kenan ko rahimallahu rajulan Allah shi rahama ga namijin da kama min al-laili ya tsaya cikin dare yayi qiyamul laili ya yayi sallah wa ay atahu ya farkar da mata ta Allah shi mashi rahama fa in abat in mata kita ta haita kiyamun laili na za a fi waje halma'a ya yi yawa mata ruwa ga huskarta rahimallahu ra'atan Allah kai rahama ga matar da kamatsinan laili ta ta cikin dare ta yi kiyamun laili fasalla ta yi sallah wa aika zazzaujaha ta warkar da mijinta fa in ba in mijinta ce bai tashi na dahat fi yi ta yayyawa masa yan ruwa ko ta shawa masa yan ruwa ga huska yi ta yayyawa masa alma a ruwa ga fuska ta dan sha mai ta ce ta haidu Allah cike daren ka dan samu wani abin da ka yi macen da ta yi haka Allah shi mata albarka Allah shi mata rahama in jiwa in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ya kamata kamin wannan a karantar da mijin in ki koma gida yau kamin ku kwanta bacci sai ki gaya masa wannan yau an karantar da mu wani hadisi makaranta annabi sallallahu alaihi wasallama yawa namijin da ya taya cikin dare ya yi kaza da kaza ga abin nan addu'a sannan awa masa da ta yi wani ka in ta iya ma ka ga eh, ban kyauta ba saboda haka ka ji hadisi ne shin da Allah in kiso kisa sai ta haita kwane ta shi ka samu na abin da ka yi eh? in bai taya ba ki dan ɗebo yan ruwa ki dan sha bai ga fuska kamar wasa wasa da sauransa ya zama da yi ba zai ga lehinki ba duka waɗanga hadisai in kun duba hadisai ne ingantattu babu hadisi ko guda wanda yake wato hadisi za'ifi duka hadisai na ingantattu kai zai zamu dai zuwa ladabi na biyu adabu qada'il hajati wato ladubban biyan bukata idan an ka ce adabu qada'il haja babu bukatar sai an yi wani dogon bayani ladubban biyan bukata ya kawo guda goma sha shidda ga su kamar haka na ɗaya a zikir inda dukulul khala akwai zikirin da ake in za a shiga makewayi sannan adam su ke bala alƙibla rashin huskantar alƙibla wasu wasu ha da rashin ba alƙibla baya fil khala'i idan mutum ya shiga makewayi dunal binaya haka ne dunal binaya eh dunal bunyan ban ce miki inda an ka kewaye da gina ba eh eh dunal bunyan ban ce miki inda an ka gine ba domin wurin da an ka gine an ka kewaye shi to wasu malamai na da fahimtar cewa ko ka kalli alƙibla ko ka bata baya ba kai laifi ba shi yasa ban ce miki da wannan ba amma idan mutum ya kai kewayawa irin daji ko wani wurin da adda farfajiya to kada ya ba alƙibla baya kuma kada ya fuskanci alƙibla amma ban ce miki inda an ka kewaye ba an ka gine an gane ko na uku adamu bali wato mahabar rihi rashin fuskanta inda iska ka bugawa duk inda iska ka bugawa in mutum ya je zai yi lalura to da Allah kada ya fuskanci wurin kuma kada ya ba wannan wurin baya saboda iskan nan zai ɗauka wani na can na aiki ne sai ya kai mishi shi ɗebe albarka ga wanda ya ji wannan tururin gare shi sashen shari'a ta ce to kada kai wannan za mu tattauna dangane da wannan sannan kuma abu na hudu za a yi magana dangane da tarko takallumi rashin barin magana ko haka ne bi zikirin da ta hanyar barin zikiri au au bi gairihi ko wani zikiri idan mutum ya shiga makewayi za a kawo magana dangane da ba a yin magana da take da alaka da zikiri kai kuma abinda ba zikiri ba ba a hira za ku ji wannan na biyar za ku ji an yi magana dangane da wato menene takarimul yadil yumna wato darajanta hannun dama an mastal farji eh kada mutum ya shahi al'aura ta da shi kada ka shahi duburakka ko ka shahi al'aurarka da wannan hannun dama ka da shi za ku ji wannan bayani abu na shidda za a yi magana dangane da adamul istinja'i bil yamini wato rashin yin tsarki da hannun dama abu na bakwai za a yi magana dangane da adamu Kaza, ilhajati rashin biyan bukata fi tsariki masluk a cikin hanyar da mutane suke bi wa zillin nafi'i da inuwar da mutane suke shiga suna anwana da ita wa mauradil ma da magangarar ruwa tafkin da ke gangarowa da ruwa mutane na ɗiba suna anwani da shi to kada mutum ya ce wannan wurin ya ce zai biya bukata tsari ko kaci na takwas za a yi magana dangane da adamu qada ta filma rashin biyan bukata a cikin ruwan da atsaye wuri guda amma irin gulbi wanda ruwa ka gudana irin babban abin nan gulbi wannan za ku ji magana game da wannan abu na tara za a kawo magana dangane da adamu tabawuli wato rashin yin bauli fi makanin a cikin wani wuri wanda fi makanin wudu a cikin wurin da mutane suke arwalla duk inda an tanade don ɗaya arwalla bai kamata ka je wannan wurin ka ce za ka yi bauli ba wa makanul istinja da inda ake yin tsarki, bai kamata ka ce wannan wurin za ka tsuguna ka yi arwalla ba na goma adamu kaza il hadith fil masajidi da rashin biyan bukata a cikin masallaci kada ka ce zaka je cikin masallaci yi lalura kai kashi ko kai yi bauli na goma sha ɗai adamu kaza il fil maqabari makabarta kada mutum ya ce zai tsuguna makabarta yayi kashi ko yayi bauli ba ai na goma sha biyu al al istitaru minan nasu neman kariya daga mutane in za ka biya buƙatar ka ka samu inda kowa bai ganin ka ka kewaya ba inda kowa yana ganin ka ka ce za ka tsugunna ka yi lalura ba na goma sha uku menene yustahabbu an so Limanista jamara ga duk wanda zai istijmari ko bil hijarata da dutsi to an yutura yi wuturi in dai ka yi istijmari ne da dutsi ko da kara ko da toilet paper to ka yi wuturi uku ko kuma biyar ko kuma bakwai ko kuma tara har zuwa abin da ya sauwaka na goma sha hudu adamul istinja'i bi rausin wato rashin mutum ya biya al'istin jimari ko rashin mutum ya yi jimari wato karce kashi ko fitsari da rausin da kashin dabba au azamin ko kashi au tsa'amin ko kuma wani abin da ya shahi abinci kamar ƙegen masa da sauransu an gane na goma sha biyar a zikir inda al min alkhala zikirin da ake yi in za a fita kewayi na goma sha shidda ga salul yadda bi sabun ana sayan mu mutum ya lura te ya wanke hannu ne da sabulu wani nahuhi da abin da ya kama da sabulu kamar kasa ko kuma gina wannan wurin ko ka sa hannu aka goge da siminti ko wannan gina da wannan wurin ba da kuruji min alkhala bayan mutum ya hito daga makewayi waɗannan su ne kanun matsalolin da za mu tattauna dangane da su guda goma sha shidda na ɗaya malaki adabu ƙaza ilhaja na dubban wato biyan buƙata, sai ce na ɗaya a zikir inda da kulul hala ana son yin zikiri a lokacin da mutum zai shiga makewayi yi hayani an anas bin malakin ya zo a cikin buhari da muslim daga anas dan malik Allah ya ƙara masa yadda yace kana nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idza al-khala annabi ya kasance duk lokacin da zai shiga makewayi ba wai in ya shiga makewayi ba kala sai ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith ma'ana wannan addu'a ya Allah ni ina neman kariya da tsarinka daga shaidanin aljani namiji da kuma shaidaniyar aljana mace kun ga ba a kawo cewa sai an ce bismillah ba saboda ita wagga addu'a in ka yi ta ita ɗaya tana cin gashin kanta ita ma bismillah tana cin gashin kanta in baka samu damar yin wagga ba ka yi bismillah ta yi kamar yadda za ku ji insha Allah cikin karatun da zamu yi wa fi riwayatin lil bukhari idza arada an yadkhula idan mutum yayi nuhin shiga makewayi na zai wannan addu'a ba wai in yi shiga makewayi ba amma dalilu alal basmalati amma dalili dangane da cewa ana yin bismillah ma rawahu abu dawuda abinda imam abu dawuda ya ruwaito wa huwa hasanun bi shawahirihi hadisi ne hasan saboda ya samu hadisan da ke bayan shaida an ali ibn abi talib radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce sataru ma baina a ayunil jinni wa auratu bani adam wato shamaki da ke karewa tsakanin wato idanun aljannu da al'aurar 'ya'yan adam idza dakala ahaduhumul khala in ɗayan ya shiga makewayi an ya kula bismillah shine mutum ya ce bismillah sai wasu malamai suka ce ana iya haɗewa gaba ɗaya guda biyu in za ka shiga sai ka ce bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is. wasu malamai suka ce a'a in ka ce bismillah kadai ta isan maka in kai wata addu'a ita kadai ta isan maka wallahu a'lam yasa dai wasu malamai ke magana akan duka a hada guda biyu a karanta wannan kuma in mutum ya rarrabe bai yi lahi ba tun da hadisan kowace da tashi ruwaya Allah ya sa mu dace yayin waladabin biyan bukata na biyu shine adamu istiqbal al-qibla rashin huskantar al-qibla wasu istibaruha da rashin ba al-qibla baya fil khala idan mutum ya kewaya wani wuri wanda yake wuri ne mai farfajiyar daji duna bunyanin ban ce miki inda an ka gine ba fa fi sahihaini an abi ayyuba qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce idza ataytumul ghaifa fala tastaqbilu al yayin da duk ka je wurin biyan bukata wajen kashi kada ku fuskanci alƙibla wala tastadbiruha kada ku bata baya walakin sharriqu aw garribu sai dai ku kalli inda rana ka bullowa ko inda take faduwa qala abu ayyuba abu ayyuba yake cewa faqadimna shama sai ga mun je kasar sham fa wajadana maraqida sai muka samu wurin kewaya wasu buniyat an gine shi kibalal qiblati yana mai huskanta da saiti da alƙibla nan harifa sai mun karkace wa nastaghfirullah ta'ala da mun ka gama sai muka nemi gafara Allah muka yi addu'a da ake yin a hito makewayi kun gane ko to wannan hadisi hujja ce dangane da cewa idan an shiga makewayi wato wanda yake kewaye na to ko da ka kalli inda abin nan alƙibla ko ka ba ta baya ba laihi ba in dai tola ne wanda an ka kewaye kina yiwa kila an tsara tukunyar tsugunnawa din da wani tsarin da ba alƙibla take kallo ba ko kuma tana kallo alƙibla ko kuma tana mi ka juya in dai cikin akwai malaman da a ganin hujja su wannan hadisi ba laihi bane amma me yahi abin da yahi shine kada ka kalli alƙibla kuma kada ka bata baya su da aka ce walakin sabbiqu aw ribu lura da yanayin su area su haka take su gabas ɗin su ba irin tamu ba ce. mu za ga inda rana ka ɓulluwa nan ne gabas inda take faduwa ha nan ne yamma nan ne alƙiblan mu nan inda take ɓulluwa. amma su can ba haka alƙiblar su take ba duk wanda ya je maka ko madina yana gane da abubuwan suke gudana ba inda muke kallo su suke kallo ba abin ya sha bamban Allah ya sa mu dace wa rawa muslimun an abi an abi hurairata an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala idza jalasa ahadukum ala hajatihi idan ɗayan ku ya tsugunna domin biyan ala hajatihi domin biyan bukatarsa fala yastaqbilu alqiblata kada ya fuskanci alƙibla wala ya ruwa kada ya ba alƙibla baya wa fi ya zo cikin Buhari da Muslim an Abdullahi bin Umara daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu kala yace irtaqaitu fawqa zahari baiti Hafsata wato na tattaka saman bayan ɗakin na na Hafsa li ba'abi hajati domin biyan wata buƙata tawa fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hajatahu sai nin leki annabi sallallahu na gane yana biyan bukata ce mustadbir alqiblati yana ba alqibla baya mustaqbil shami yana mai kallon sham kuma tolan da ya wurin an kewaye shi ga annabi yana kallon wato ya ba alƙibla baya kuma yana kallon sham inda nan ne wato ranar suka abin nan nan ne alƙiblar su to shine ƙarin hujja na cewa in dai wuri ne kewayayye ya halatta don an ba alƙibla baya ko an huskanci alƙibla ba laihi ba ne lura da wannan dalilin nasu wafi sunan abi dawud ya zo cikin sunan abi dawud wa huwa hasanun bi shawahidin an marwana al-asfar qala ra'aytu ibn umara radiyallahu an naga abdullahi dan umar ana latahu ya gurwanar da taguwa sai, mustaqbilal qiblati yana mai fuskantar alƙibla sun majalasa sannan ya tsugunna ya bulu yana bauli ilaiha inda take kallo faƙulta ni ce ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman alaisa ƙadar nahiya an haza ba an hana annabi ya hana a kalli alƙibla ba ya ana lalura ƙala bala inna ma nahiya an zalika silfa ba yace ai an hana wannan ne a cikin farfajiyar daji amma ai ka gani taguwa ta na sani sha makance babu wanda ka gani na fa idza kana bainaka wa bainal qiblati shay'un idan akwai wani abu tsakaninka da alqibla wanda ya shafi yasturuka wanda ya saturce ka fala ba'asa babu wani laifi akan wannan jama'a wannan shine hujjoji da sun ka dogara akan su Allah ya sa mu gane ladabi na uku shine adamu istiqbali mahabir riya ko mahabir ri wato rashin fuskantar inda iska yake bugawa idan mutum ya je biyan bukata kada ya fuskanci inda iska ka bugawa rawa muslimun imamu muslim ya ruwaito hadisi an ibn abbasin daga abdullahi dan abbas kala abdullahi dan abbas yace marra rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala qabraini annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ya wuce ta inda kaburbura guda biyu fa kala yace innahuma yu'azzibani kaburburan nan guda biyu ana nan ana musu azaba wa ma yu'azzibani fi kabirin ba ana musu azaba ne ba saboda wani zunubi babba ga ganin idanunku amma haza amma kabari guda fakana wanda a ciki ne ya kasance la yastanzihu min baulihi baya tsarki in yayi bauli wa amma haza amma ɗayan wanda a cikin kabari guda guda kuma fa innahu kana yamshi bin namima yawo ya kai da gutsuma da gulma da tsegumi yana yawo ya watsa ga magana na yana hada hade da a bi asibin annabi ya kira a kawo mishi wani wato wallan dabino wato gangamen dabino raɗabin ɗanyi fashakahu bisnaini ya tsage ya tsage biyu su ala haza wahidan sai ya kawo wallan dabino guda inda kabari guda wa ala haza wahidan inda kabari guda ya kawo guda sun maƙala sannan annabi Muhammad ira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lan basa. yana yiwa Allah subhanahu wataala ya sassauta musu azabar da ake musu matkar wannan kwallon da biyu nan bai bushe ba in yana nan yi za a sassauta musu sai malamai suka ce to kenan yanzu mu ma in mun je makabarta tunda akwai kaba muna iya ɗebowa masa aka ce eh, in kana da yaƙinin waɗanda a cikin kabar ana musu azaba ba Mm, in kana da yaƙinin babanka ana na ana mai azaba ta doba ka baka samu saboda shi manzo Allah da ya sami wallan da bino kabar da bino ya tabbatar da ana na ana mai azaba don haka idan wani ya yi wannan to ya muna na zato ga mamasan da a ciki abinda ko ake so a kyautata musu zato ba a muna na musu zato ba Allah ya sa mu dace rawa muslimin imam muslim ya ruwaito hadith to to namba ta hudu ko namba ta hudu tarku takallumi haka ne bi zikirin au bi gairihi wato idan mutum na biyan bukata to ana son mutum ya bar magana da zikiri ana son mutum ya bar yin zikiri in yana biyan bukata au bi gairi ko babu zikiri kamar wata magana haka Allahumma sai dai inda lalura ko rawa muslimun imam muslim ya ruwaito hadisi an ibn umara daga abdullahi dan umar anna rajulan sallama ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani mutum ya yi sallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa yabulu a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana bauli falam yarudda alaihi annabi bai mayar mai da sallama ba bai ce masa wa alaika salamu ba saboda ni wa alaika salam assalamu zikirin Allah ne tunda suna ne da Allah in ya mayar mai kamar ya mayar masa wato da wani abu wanda yake zikirin Allah ne ya'yan uwa wato ladabi na biyar shine takarimul yadil yumna an masal farji wato girmama hannun dama an masal farji daga shahar al'aura an gane ku girmama hannun dama kada ka yi tsarki da shi lokacin da kake biyan bukatarka ya haini an abi katada daga abu katada an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kal annabi tsira da aminta Allah ta tabbata a gare shi ya ce iza bala ahadukum idan ɗayan ku ya yi bauli fala ya aku zanna zakara hubi yaminihi kada ya taɓi mazakuta ta al'aura ta da hannunsa na dama wala ya sanji bi yaminihi kada ya tsarki da hannunsa na dama wala ya tanaffas fil ina kada mutum ya yi sheɗa a cikin abin da yake shan ruwa an gane ko to wannan shine ladabi wato na biyar ladabi na shidda Adamu istinja'i bil wato rashin yin tsarki da hannun dama kada mutum ya yi tsarki da hannun dama sai da lalura idan ya zama na hannunsa na hagu ya riga ya lalace wannan ko bai aiki to kun garda ba laihi ba ne ya yi amfani da hannunsa na ni hannunsa na dama amma in babu wannan ba za a yi tsarki da hannun dama ba to ne yake cewa rawa abu dawo daga sanadin hasanin an halsa jojin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana yaj'alu yaminahu ya kasance yana sanya damansa li ta'amihi domin cin abincinsa wa tarabihi domin cin abincinsa wa siyabihi domin sa sutura ne wa yaj'alu shimalahu yana sanya hannunsa na hagu lima siwa zalika ga inda ba wannan ba kenan wajen tsarki da wasu abubuwa masu kama da wannan wa inda abu dawud a wurin abi da aizan da sanadin sahihin an aishata daga ummuna aisha radiyallahu an qalat daga ummuna aisha Allah ya kara mata yadda wato ta ce kanat yadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hannun annabi sallallahu alaihi wasallama ta kasance alyumna hannunsa ta dama litsuhurihi yana amfani da ita ne litsuhurihi wato wajen abin da ya shahi alkinsa an gane ko kamar wurin arwalla da wajen wanka wa ta'amihi da wurin cin abincinsa wa kanat yaduhu al-yusra hannunsa ta gugu ta kasance li khala'ihi in zai biyan bukata sai kamar zai wanke bauli ko zai wanke kashi wa ma kana min adad da duk wani abin da ya kasance na kazanta ne to hannun hagu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi yake sawa rawa muslim imam muslim ya ruwaito hadisi fi sahihi a cikin ingantaccen littafinsa an salmana radiyallahu anhu qal daga salman Allah ya kara masa yadda yace laqad nahana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane mu an nastaqbila alqiblata mu huskanci alqibla bi ga'idin da kashi aw bawlin ko bawli wa an nastanjiya bil yamini kuma ya hana mu yi tsalki da hannun dama ba ta bakwai adamu qada'il hajati rashin biyan bukata fi ɗariƙi maslukin a cikin hanyar da mutane suke bi wa zillin nafi'in da inuwar da mutane suke shiga domin su huta wa mauridi ma'in da inda ruwa suke gangarawa mutane na ɗiban ruwan suna yin amfani da su rawa muslimun imam muslim ya ruwaito hadisi an abi huraira radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wato ya ce ittaqul la'anaini ku ji tsoron wurin janye la'ana guda biyu ku ji tsoron yin lalura kashe ko bauli wurin janye la'ana guda biyu qalu wa man la'anani menene wurin janye la'ana guda biyu ya rasulullah qala allazi yatakhalla fi tariqin nasi wanda ke yin kashe ko bauli a cikin hanyar da mutane suke bi au fi zillihim ko wanda ke yin kashe ko bauli a cikin inuwar da mutane suke shiga suna shan inuwa wa sunan abi dawud wa huwa hasanun hadisi ne wato hasan bi shawahidihi yana da hadisan da ke bashi shaida an mu'az ibn jabalin daga mu'az dan jabal Allah ya kara masa yadda yace annabi muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ce ittaqul mala'ina as-salasa ku ji tsoron yin bukata wurin janye la'ana guda uku albaraza fil mawaridi yin kashi wato ko bauli inda mutane suke gangarawa suna shan ruwa ko suna arwalla ko suna yin wanka wa ƙari a tsariki da tsakiya hanya wa zilli da inuwar da mutane suke sha nan ba ta takwas ladabi na takwas adamu qada ilhadati filma kada mutum ya biya ta a cikin ruwa an gane ko kamar cikin wani tarki ko wurin wata zabuwa amma irin tarki wanda yake gulbi ne kawan mala da sauransu wannan ba lahi ba ne saboda ko da ka yi lalura ka yi fitsari ko ka yi kashi kai tsaye ruwan za su ja su gaba da shi ba zai cutar da kowa ba amma irin waɗanga ruwan na tarki in kana yi zai cutar da al'umma za a kamu da alloba da cututtuka daban-daban rawa Musulmin an jabirin an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu naha lalle annabi sallallahu alaihi ya hana an yubala fil ma'ir rakidi mutum yace zai yi bauli filma'i a cikin ruwa ar-rakidi ruwan da aka wuri guda ba su gudu kenan ruwan da aka gudu ana iya yi wa fi sahihain an abi hurairah ta annabi sallallahu alaihi wa sallama qala ya ce la yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi kada ɗayan ku yayi bauli a cikin ruwan da aka wuri guda allazi thumma yaghsilu minhu sannan ya ce zai yi wanka cikin su ladabi na tare ya'yan uwa adamu tabawulu wato rashin yin bauli fi makanar wudu wurin da ake alwala wa makanil istihimami da wurin da ake yin wanka in san samu ne duka tola tola dinmu, inda aka wanka daban inda aka bauli da kashi daban duk wuraren da adda ci gaba haka za ka su an yi tola din wanka daban an yi tola din kashi da hitsari daban amma ba za a haɗe su ba to haka duk inda adda ci gaba ana haka mu ma talauci ne da kuma rashin ganewa ya samu na haka in san samu ne to bai kamata irin wannan wurin ka ce za ka yi arwalla ba to ina hukuncin wanda ya arwalla wannan wurin kuma arwalla ka ta yi amma da in son samu ne kada a yi amma in an tsaftace wannan wurin an gyare shi sai yi arwalla to shari'ar musulunci ba ta hana maka yin alwala wannan wurin ba rawa ahalus sunani ahalus sunan sun ruwaito hadisi bi sanadin hasan an abdullahi bin mughaffal daga abdullahi dan mughaffal an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qal la yabulanna ahadukum annabi ya ce kada ɗayan ku yayi bauli fi mus haka ne fi mustahammihi inda ake yin wanka kamar a ce wurin wanka wanda an ka ware don ɗayan wanka fa inna ammatal wasawasi minhu domin galibi mai yawan wasawasi daga nan da aka ɗauka ce hmm, duk yawan wasawasan da hanga mata na ɗauka galibi wurin kewayawa na ake ɗauka shi an gane wa fi sunan abi dawud bi sanadin sahihin an humaidi alhimyari alhimyari wa huwa ibn abdurrahman kala laqitu rajulan na haɗu da wani mutum sahiban nabiya sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin sahabban annabi wanda ya mu'amala da shi kama sahibahu abu huraira kama yadda abu huraira ya abukanci annabi sallallahu alaihi wasallama kala yace ha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an a ahaduna annabi ya hana an a ahaduna kulla yaumin a ce ɗayanmu zai cewa koyaushe sai ya taja kai ne ya sha mai ya jijjara shi ko ni ini ya ɗaukan makansa wannan au ya bula fi sadihi ko ya ce zai yi bauli inda nan ne yake yin wanka annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana allahumma sai dai da wata lalura to sai namba ta goma to wannan namba ta goma din insha Allahu a kanta za mu kwana sai gobe Allah ya kai mu insha Allahu za mu dora daga namba ta goma muna roƙon Allah mu da wakil sarki abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yayi muna anan nake cewa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu